ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فاعتصموا بالكتاب والسنه فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها معاشر المسلمين ان من ارفع مقامات العبوديه واجل العبادات القلبيه مقام التوكل على الله تعالى وتفويض الامور اليه فهو من خير مسالك الصالحين واعلى مدارج السالكين ولا يقوم به على وجه الكمال الا خواص عباد الله المؤمنين وقد امر به تعالى وحض عليه في غير ايه من كتابه العزيز فقال عز من قائل رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا وجعل الله تعالى التوكل من فرائض الايمان فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعظم شأن التوكل فقرنه بعبادته قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وهث عليه أنبياؤه عليهم السلام قال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين والتوكل على الله تعالى من اعظم اسباب دخول الجنان وتحصيل رضا الرحمن بل هو سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وزاد في روايه ولا يكتوون رواه البخاري ومسلم والتوكل عباد الله من اعظم اسباب الخروج من المصائب وجلب الارزاق والرغائب فالمتوكل يعيش في حسب الله وكفايته ويجري في عين الله ورعايته قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويرزقه من حي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله لرزقكم حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه أحمد والترمذي وحسنه فمن حقق التوكل على الله بقلبه ساق إليه رزقه بأدنى سبب وأيسر سعي قال بعض السلف توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف فالمتوكل على الله تعالى يحصل له بتوكله من جلب المنفعة ودفع المضرة ما لا يحصل لغيره وقد عني سلف الأمة بالتوكل على الله وحث الناس على العناية به قال سعيد بن جبير رحمه الله التوكل على الله جماع الإيمان وقال الحسن البصري رحمه الله أفضل العلم الورع والتوكل وجاء رجل إلى وهب بن منبه رحمه الله فقال علمني شيئا ينفعني الله به قال أكثر من ذكر الموت وأقصر أملك وخصلة ثالثة إن أنت أصبتها بلغت الغاية القصوى وظفرت بالعبادة قال ما هي؟ قال التوكل أيها المسلمون إن حقيقة التوكل مركبة من أمور لا يتم التوكل إلا بها فاولها معرفه الرب عز وجل وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الامور الى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته وثانيها رسوخ توحيد الله في القلب فلا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده ومتى التفت العبد الى غير الله نقصت شعبه من شعب توكله وثالثها اعتماد القلب على الله تعالى وسكونه اليه فلا يسكن الى الاسباب ولا يركن اليها بل يخلعها من قلبه ويلبسه السكون الى خالقها فلا يبالي باقبال الاسباب وادبارها سئل الامام احمد رحمه الله اي شيء صدق التوكل على الله الا قال الا يكون في قلبه احد من الادميين يطمع ان يجيئه بشيء ورابعها تفيض الامور الى الله تعالى حتى يرى العبد ان تدبير الله تعالى له خير من تدبيره لنفسه فلا يجد له اصلح ولا ارفق من تفويض اموره الى خالقه وبارئه وخامسها اثبات الاسباب التي قدرها الله عز وجل لحصول المطلوب ودفع المرهوب فمن انكر الاسباب لم يستقم توكله فمتى تحقق العبد بهذه المقامات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 أما بعد فإن تحقيق التوكل على الله أيها المسلمون وتفويض الأمور إليه والاستسلام لحكمه وقضائه لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه بها المقدورات وجرت سنته في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتاعة الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه ايمان به كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم وقال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل وقال تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قال اعقلها وتوكل رواه الترمذي وحسنه الألباني وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي فقال هذا رجل جهل العلم ثم قال رحمه الله كان الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم وسأل رجل الفضيل بن عياض رحمه الله فقال لو أن رجلا قعد في بيته وزعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه فقال الفضيل لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم آجر نفسه وأبو بكر وعمر ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله عز وجل ومع ذلك فلا يجوز للإنسان أن يعتمد على الأسباب التي قدرها الله ولا يركن إليها فإن من تمام التوكل قطع علاقة القلب بالأسباب وتعليقه بالعزيز الوهاب واعظم من ذلك تعليق القلوب بالاموات والغائبين والتوكل عليهم وتفويض وتفيض الامور اليهم فذلكم الشرك الذي نهى الله عنه وعظم خطره وابعد صاحبه وطرده فالله الله عباد الله في توحيد ربكم وتعليق القلوب به والاعتماد عليه وخلع كل من سواه قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن يكفسنا السلامي إن هم كن خطبة أغسل نرسينو وكل ينبو السلامة أغا واجب برغا أغا تلس برغا nimin misayyeti irko subhanahu wa ta'ala ga bor mu tuji ga koy irko subhanahu wa ga zamir ma bai wakkal yan wo agoci man diyan shartaira mana da daini wa alsilamano dadai ni wocci mandi kono labudda niga wakkalga ko irkoyga nigin misay yeti irkoyga nigin misay tuje ga zama bor singati ci mandi ko din sindo wakkaliyan managati bor kul kanjan wakkaliyan amanti ci mandi ko wane mo hari bambatano kan hunkuna silamo bobo a komise alsilamo bobo isingay misay yeti ko subhanahu wa ta'ala ga boraga no hay foyanga matkirga bay chafarai ngay no sindo wakkaliyan ngay no simisay yeti ga. hay fokul kan duwa imine yakin no kata zabano no kata erer imen no kata yakin magano hayati isi bai kam kol adam adama izama yeti ko subhanahu wa ta'ala ga wani ngono go wajibi wani mono go ga tifayin ka kan go silama ngande da fari gamara wadin sai irma bai <coughs> alhamdulillah wakkal yan ago darza bereira irko yan maqamu bereira ago ibada jere kan borga te din binara noga gati bormo wakkal irko subhanahu wa ta'ala ga ni nimin misai kuliyeti irko ga wane ga ti hari hanna kan bor hanna ga gana wane ga ti borai kayan yango irko fonda bon i wane darza bere kan bon igo di mono cimandi ko cimcimai isi hinga irko gana matka hagunda kal na wakkal irko subhanahu wa ta'ala ga wani sai irko subhanahu wa ta'ala anir yamar alqur'ana ra irmo wakkal irko ga asa irko subhanahu wa ta'ala ni irko gati wayna funai koyo irko gati wayna kanai koyo yadin no gane hari fo kusini ki gani kimikal irkoi. mi irkoi di gati tuje yan hari ni wakkal yango mati irko subhanahu wa ta'ala ga nangu fo irko subhanahu wa ta'ala ni irkoi gano bore kenga wakkal igihim himga wakkal yadi no ay fora irko subhanahu wa ta'ala ni gano arai ara himga wakkal da dai arante kimandi koya yadi no irko subhanahu wa ta'ala ana wakkal yam misa ana berandi ana korga sinai dinga wana gane yango ane mi irko hinna gana maye ga wakkala ga gabar ganda wakkal yango ago irko gane yango ra wani sinin ne atful khas ala al'am mana irko gana yango ago ara wakkal ya amma in wakkal yango charchar ma irko gana maye ga wakkala ga koine yadin no irko subhanahu wa ta'ala aninga annabiyan mai ani biniyandi ane imu wakkal irko subhanahu wa ta'ala ga wani no ga tibor hannai goyo matka annabi musa ga boray si he ay boray dada aranti aranci mandinde irkoi fa to aran himga wakkal irkoi gano al silama yanno sadin da ine irkoi ini gano ir wakkal irkoi gano ir wakkal kangitirkoyo ine irkoy misirte fitina faraisi si yadinga wakkal ya ago sababu kanga ta bor mudu aljanna ago sababu kanga ta ni mudu koy su janta yarda bal maana mana ya ago sababa ira kanga ta mu fur aljanna vip maana aljanna kabun bo fur kan kango darzanta no ki charchar hinna no gudwa kanga isba ila sa'abu isi gurzuga ki fur aljanna isba control te sai igonda darza ir koydo ikka de gazan ga bisu fur aljanna no to yan go sababa ira kanga ta mu duwane matka abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma an hadisa filla an yir koy diya sallallahu alaihi wasallam an ingalo umma rano gonda bor zambar wayye kan ga fur aljannara kan isi gurzugay isi la sabu isi ba kay ga fisfisi nge yogo zan kan go furno sahaba ina charha mayan no boray wo ir diya ne nge gati boray kayan si sumbur ku ceci bor foga amate nge mana isi koy bor fodo ama sumbur ku yadin no amma i mbogate ni mati se igerra amma nga ino sko ga ke ke zamsi ko wakkalir ko subhanahu wa ta'ala ga yadin no isu bon futan diyante mana isu ka gane dabbala fo do yi filan no kata iga zamsi yakinte nga no ta yakin ka iga wani isa te yadin no boren no kan igoyi bambata ga ti ko wakkalin ga koyo gano hay kul kan duwai igine irkoy no hay kul kan duwai igine ga yarrande irkoy irkoy ga dai ninga ninga misayeti wani ga ti sababu kan sai igoy aljannara ya yaadin gayri ya kufu sinai mana wakkaleyan ago sababu beereyra kangata masibo kul ni furo ga fattara Wakaliyan go gata irko ma arzakai kan irgo bini ir kulga ba ir mudu arzaka aga arzaka candikka irga zama din sinu bo ku kan gonda wakkaleyan aga yi irkoy botuyoŋo cire de irkoy wasayoŋo cire irko subhanahu wa taala no ga kur mana awan misai kulka go te irko kulengo cirnago matka irko subhanahu wa ta'ala ani bor kulka hambur irko irko no gadanga sifaten do awan misaira irko ga bora arzakandi nan ka samila yadi no barkan wakkal irko ga atuji irko ga aninga misayyete irko ga irko no gata wan wasakwa wadin su umar bin al-khattab radiyallahu an aninga ma irko diyo sallallahu alaihi wasallam ane irse <coughs> alhamdulillah ara al-silamai don da aran goga wakal irkoi gano a wani wakkal yanwo alhakoci ne matka hagunda don wallahi irkoi mara arzakan di ci ne aga ciro za arzakan da. zama cire za ga biya ga fatta haikunno nosi a sai gundara aga wayi maga ka a gunda ga to aga kungo ga ka ifo sai zama wakkal irko subhanahu wa ta'ala ga hay akago ko gice ci asinda bon garanti amma abai kir ko no gingano agogo fatta ko a ci ga ka hun kuna ni alsilamu kan ni wakil irko ga ni nin misayeti irko ga wallahi ni sikafina wallahi irko sin hawandi wallahi irko sin yababe to wane no borbo ba hun kun irra irjanga wakil yanga kaina irbinaira wadin no bor kukanna yan tabbatan dir ko subhanahu wa ta'ala se kalir koy ma arzakai boy ga ka boraga ba sababu kai na fono adi ba goy kai na fona te kalir ko subhanahu wa ta'ala am arzakai boy ga ka aga wani sino borgina hanne ra afone ni alsilama wakkal da ir koy ga kul ir koy ga arzakai boy ga ga kan mantin da tabi fo kan mantin da sandai fo barkan gobe wakkalir ko subhanahu wa ta'ala ga a wani wakkal yan wono ga infani hari can diga ka aga aga dorande hari tutai go funaga kan da ne inga mu koy tuje bor foga wala taka hari foga wala haifoga foga wallahi do da singa in fani ha hayro da singa candi kanga bonga wadi sino borgina han nay kulanda goy wone wo kanga to wakkaliyan in boray biniyandi im kulanda wakkaliyan alfaga berodin kan sigini sa'id bin jubair rahimahullah ani bormo wakkal ir koy ganga de giti cimandi yang haya morgu cimandi ngo kul wakkale ngono morgo yaadi no hasan albasri rahimahullah ane beera kam bisa beeray kul ngati alwara bon kuriyan yaadi no da wakkaliyan nga mogo beeray subanantayra borma wani beeray nemo du beeray ga bay kam misa kulra borge irkoy ga wani no bisa beeray kul albor fo ka wahab bin munabbih do rahimahullah ane alfaga ay kanoni may cewandi hay kan gayna fa hay kan day goyda irkoy gayna fanda ngano ane maboban di buyanga fongu yang yadi no ni wana na ta ni mi dunguriyanti ane dahin zanta fomo gono kan da dai ni duwa ga te to ni to misa can fame ni ga zama mo da irko gana ya albora ne ifo no goyi wane wo ani ngono gati wakali yan bor min misa ya irku subhanahu wa ta'ala ga ya dinga rinya fo sinai wakali yan awan hakika a gwanda har yankan ga karum karum charbon kan daman ta haydi no kubai isine wakkal yango borga yadinga igina nga nogati bormi irko subhanahu wa ta'ala bai ko sifai bai ko hina bai nimirko wasayanwo bai yadino nim bai kan misafu kul irko no goga kaida misai kul beramo irko seno ago haifo kul mo site kalandir ko bona kalandir ko wani hina o ka bano gate o ka man site wani ago wakkal yara yadino in kanta tauhido matabbat borbinara Ma'ana ni adamai e za su yi mine ni gonda wakkal yan kalandin tauhido yasha kalandin tauhido nin ni nirkoi bai ni bai kirko gona gingin gak ne Wata kulka adamai e zai agogo zokon ta ka takari foga kan mantir irko subhanahu wa ta'ala kan ni biya cimande ngoma gaze tauhido ma magaze yadno wakkal yan e ngoma gaze ihin zanta borbina mutuje irko subhanahu wa ta'ala ga borbina mananai amuduka irko subhanahu wa ta'ala ga amsi duka sababai ka ga amsi siriga koi sababai kan ago goy ba ga bal am sababai din fobu kan ga binara amma ir koi ma'ana nana kan a tuji ir koi ga amma tabbatan nin ga binara am bai kan ir ko subhanahu wa ta'ala ga <coughs> no gonga se am basinda sababai kan gano arzaka kan gano muradu fo igoga simbik sine kaga wali goga banda ga kaga wadin masala kolo tunandi imam ahmad ha rahimahullah ine ifo bor borga cim kan ne ni wakkal koy ga gati a cimo bore ngi ngam ai ay wakkal koy ga maman cim bon tari bon to ndi wadi asina fa ngati alfagani amati kam adama izo fo kulu ala sabo sini binara asini lakkalora kan nigi milagi ngi katin sa ifo ir irko subhanahu wa ta'ala masidan nibi na ra adam is filan no gay arzakandi adam is filan no gay faba adam is filan no gay murado feri a a ir koy no ga goya amai murado feri ir koy ga ne wakkal misa ta can ta kan ta bor wakkal yan wama tabbat bor mi misai kulu dan baga ko ir ko subhanahu wa ta'ala ga hala mutunan kan ni adam is madi kan irko subhanahu wa ta'ala wo kago ga barbare ga tenisi nga dayno ga tenisi gomni gibis barbare yan wakkal ni ga teni bonse mana ni sidu hay kanga bori sai wala hay kanga teni se doganai gabbi ni min misa je ga tanga ko irko subhanahu wa ta'ala ga kanga tin taka kwa ngano nin taka mu kambarano haya kulgo hari buwanta bor masababai kul kulka irko subhanahu wa ta'ala ga koddor kanga ta ni mudu haya kan ni goga ceci wala haya kan ni ga hambudur ko min wada to ni ma tabbatan da irko subhanahu wa ta'ala sai zama sababu mo borsa yankar barkan ne inga maniyar nan da sababu to a wakkal yan wani musu tabbat maana sababu no dinga ba arzaka ni koi ga arzaka ceci ni ga sababu di koi ga koi kan ga da irko ma ta ni sai sabu kan gino arzaka daga an banno ni koi doktor ko arga safar kan ga na irko ma ta ni sai sababu kan gino bani ya dinno goi fu kun ni ga sababu di ase wadin sai burkul kan ma'ana sababa wo i tabbat borase to bora a ce tamu ga tabbat wakkal yan wani bora binaga da irko subhanahu wa taala citeyda wona ko doray binaga du cimandiyan tabbatante ya no agudu himma ga hinga gomnite gate wo ka irko subhanahu wa taala gaba yaadin mono ya ña irin bai borma yan tabbatan da irko subhanahu wa ta'ala sai mi sai yati ko irko subhanahu wa ta'ala ga mai yardan da irko wani cito kan azuman din sai da kodora wadin sigarai manti go gane kai ne borma wakkalan ga nogati nin misi sababu difa sababu kir koy koddor te kodor yan hari sababu yan kan ga misfon kodor kan irkoi takarora a sunna wa kan bon borai ga turunga gar ngati borga haya sababu di wadi wasin da talini gadi zamir ko subhanahu wa ta'ala an abun bono ni yamar irma sababu di misaira gamar ganda mun gono yagir yamar irma muwakkal yani ga bor sababai di ngati ni mu din wani gagarai bor sababai di ni ni binara da ni ma wakal ni binara kan irkoy dono misa kulgo ni misa tuye ko irko subhanahu wa ta'ala ga wani sai matkir ko subhanahu wa ta'ala ne he aran bureken kimandi waran hagoy yan wodi mana wa hagoy da kafare skoy garin girsi ka garawi waran bon hagoy mana min bo hagoy masababu di gin sokon gin bon sokon gin nan ibro suka ga hagoy ni ya no ay fora irko ne ir musul kafare se wo kan kinirgi hin gutun gabi da mana bariyai iwane haw yaŋey di soola yaŋey alsilama taray jihaday se ir masi fanda cafaray imate wo kangi ga ba wane wo ago sababa ira kaŋ di ni ibaro masin kan ba kwali ga batu kadda ga ni tangam hayku sinise wango jinay sinise wane go hay kaŋ igane boray yamar ima sababu di yadin mono <coughs> irko subhanahu wa ta'ala ni yamar da dai icha i wato din cayan follon no gona annabi sallallahu alaihi wasallam sabanora son binde usman sunan de borai sai cayan hinkanta to din cayan hinkanta din te kan limamo ga ka daide ne daga haram borum koy go goy ga haifo ce ci arzaka ce ci aga haram koy ne aram fanda goy aram kaga hangan khutuba se da gimma jingaro se to watka ini jingaro jingar ga ban koy ne wa karga sai labora Aram mu koy gir koy bakcaro ceci mana bu kulum koy habu barkan koy habu mu koy barkan koy goy mu goy barkan koy nga bo goy fo tege du nga halalo bora mu koy woni sanda sababu no ir koy goy nirmati manti wodi no ga chabu boray ku kan yango tun go koy habu igoga ka da zibo to nan tame borgi hinga koy habu ni sidu badala borfo amon ba koy habu no rokka ga garfuya woni kul sababu di yanno asinda tali ir ko bonir yamadda yanno anas bin malik radiyallahu anhu ani alborfono ka irko idi yado sallallahu alaihi wasallam nga ninga ago charbande ani irko idi ase to matuno ni di ayma yawo hau ayma wakal koy ga walai ma yawo tan aim ne to aigo wakkalir koy ga aim fanda am sobai koy aim lan kan wo irko ga dayne wakal dir koy ne ay ai yago no ago dai no di saza isaza wala sidarai asidarai irko idi ane la jinga haujina watiringa mo wakkalir ko subhanahu wa ta'ala ga sanade dai kun zabanura poporno go nise kulu ni woni ka jingarai kul ni meni a ah, to ay wai wakkel ko ga nan ai fanda feran tayade to dimma go hal ni jingar ban kul zai fogo bisanda amma ni sababu dino mudu e, antivol kan eh, ni ga hauda ni ga dabunda wati kan sai ni na dabu ati ni ga maka ga furo mana jingarara ni di wodin ga ko subhanahu ni sababu di bayan ga mantini ma hau yan wano gata singa zai bo bore ga hau iga kile iga dan alarm amma zayo zai amma sababu ni di bo te sa zai to ya no sababu di amma ni stuji sababu ga tuji no irko wa ta'ala ga to ya no <clears throat> in alfaga bero ni hakan imam ahmad bin hanbal ine wa al borfone ya kan goringa fuwara wala goringa jingarara ane wo goy fo kul goy fa kala ay arzaka ma kayse kir koy kordora ise ina ir ko bor arzaka ndi zani goni nya gundara ina arzaka hantum se yal ngay wo amun tom ko goy gay bon tabande su ko goy kulte ay arzaka no gay garnan kul kay go matkayir koy ya sallallahu alaihi wasallam ani ay zai a arzaka ga gare ga dino kan cinne ajalo gogin gare ga dida to kulu alfagane ne alboro ne wo boro jahili no sai fo bai zama daga ifo bai asisanni wani wochi ane guna gidi irkoi idiya sallallahu alaihi wasallam sahaba ikan gati bere ko ni bambatai igoga fato wuci fa igoga goyingai wane dabina nyangaira mana igonda fari yanki gidan dabine nyangai yadin no wakan ga hagunda irma zantan da irma dondon da sahabai yadin no alborfo na fudail bin iyad ha rahimahullah ane donda da alborfo kago gorin ga fuwara ane ngonga nane irko ga irko no ginga arzakandi inga arzaka ga kanga sai irko ginga arzakandi alfagane boro ana kan ba annabiyan mai te wal kan mata annabiyan mai ane guna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bumbo dinga bon akwai ginga bon dan sufurai akwai ga goi a sufurai khadija sai ba hala aga hiji akwai ga goi ginga fatauci goi te gaceci ya no abubakar da umar yankulu igoi imanne iro ga kago gorno kal ir arzaka maka girgar to gamar ganda wani adamai zai asi halal ni sai nimne ni mutuji sababai ga mana hay kan ni gogate ko kare kan mismil ngano ginno arzaka bal wadin irko subhanahu wa ta'ala gate sababu no kan ni gindo arzaka wadin sino ago wakkal yan mu kubaira al silama ni min bina patig funu asbabai ga mismil ka sababai no ginno arzaka masin bina deji hay foga kal irko subhanahu wa ta'ala ga kanga koy bere eh, gabi konodin kanga borno a gano ni gin misayeti a gano ni gin a gano ni ga tuje gano ni go wakkal ngano ginno di mono go hasar waira kan hagu alsilama ni min bina binade jaga yan gona kan bina de gino buko foyanga da yan kan yan sinan kigo mana boraga wakali ga imene boro wali filana no do bor ko asarado ni ko ga tujaga kulu balaw fo sidunin wala bin dai nan kago walino a tema a zaban ramo ni rugo ba bafu naira nan ayi kati ga ce dai furkan kamera ayi mu wakkala ga ayi mene irko ayi mene wali filana ni kuma bora ga ci ne irko irin ne wali filani igano irdabu bora masi dabu ka harifo ga dabu irko subhanahu wa ta'ala ga wadin sai irko ne wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut mawakkal funa dinga kan sibu zambu ko kan man hinga ifo na finga bonse amana ganje minga fiji gidan labura asinga ifo hanse boro ko ifo non ko kala ga gane ifo non ko ce ga ni misaye tir ko subhanahu wa ta'ala ga bu ko ga bor mu ko ga tuje wal wali subunan ta fo bor mu ko ga albarka ce ci ga wal bor mu ko ga ifo ce ci ga wani min bina de ji ga wani mantikal shirku be rono ka irko subhanahu wa ta'ala ni ganje ga funaga harino ka adanja ga berigo mu cafartareno aga borka addinara aga tani mu moro irko subhanahu wa ta'ala wadin sai ko tamai ir gabo tauhido ga irmir binai deje irko subhanahu wa ta'ala ga irmu tuje irko subhanahu wa ta'ala ga irmir binai ka haifu kulga kamanti irko subhanahu wa ta'ala matkan da irko subhanahu wa ta'ala ani buku kante aginga koyo kubai kisina ziki ama goy goy hanno amsi shirku dan akoy wo gane wora ga marganda bor fo kul irko subhanahu wa ta'ala amir wa faqani ndo ka aga bage danda allah mahfazna bil islam qa'imin wa hafazna bil islam qa'idin wa hafazna bil islam raqidin wa la tushmit bina a'da'an wa la hasidin اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الإيمان ويذل فيه أهل الشرك والكفران